a dama ina da magana da kai wato a maganar da muka yi da mahaifiyarka akan sama maka abin yi to an samu a maganar da sau akwai na min da na je sa wanda ya ce zai bamu adaidai sau wanda za ka rinka aiki da shi kuma maganar ce dai bata kammala ba tukunna to ga wata ma ko wani abu na to ya ce zai kai wajen mai gidansa na'am zai ba na adidi ta to zan dinga ja to amma ya ce sai an ɗan kai dakwai ta dubu ɗari ne. to gida ko gona a'a ba dakwai kuɗi ake so dubu ɗari ko dubu hamsin to to abu wani abu ne mai kyau na ji daɗi ƙwarai da gaske to sai dai ka san yanzu kasan halin da muke ciki yanzu ina zan samu naira dubu ɗari ko dubu hamsin a duk to amma ba kawai ba ne zan shiga in fitan gani zan je a ƙauye ko ɗan wani abu daga cikin kararori a ɗan samu a jinginar in yaso daga baya ka ci gaba da yi aka samu abin da aka samu in yaso sai a maida musu a karɓi abin da aka jinginar

gida ko gona mm. a cikin riga za ma zuwa gudu shi a daina sawa a jikin ba dinga a jikin wannan ɗin a jikin rigarsa za ku manna mai ba eh, ku manna mai a jikin wannan ɗinsa kai da shi da kai sai dai kwalle eh, ne yadda ake yin aikin ke eh, ah. all in action silent ah, abin da ya sa na da ka kan maganar da muka da mahaifiyarka ne dangane da maganar ah, abin da za ka ci gaba da yi saboda na yi magana da wani amini na zai ba mu shigar da sau a wanda ci gaba da aikin kuma a yanzu ne ba mu kammala maganganun ba ok to ni ma dama akwai wani abuci na da ya ce zai ba ni shawara zai kai ni wajen wani mai gidansa to zai ba ni a daidaita sau zan dinga ja yawwa amma ya ce sai an kai da deposit gida ko gona a ababa kuɗi ake so kamar dubu ɗari dubu ɗari abdul yanzu ka san halin da muke ciki ba wani abu nake yi ba kawai kasuwar ma dai kawai ana fita ne kudin ana zuwa kudin mota ma lokaci da bayar da yake yi amma yanzu na zan samu dubu ɗari yanzu ko dubu hamsin ma ba ba Allah zai an kara to shi kenan bari zan da zan zan lalaba ko gida nan zan an fita san ƙauyen da ne so sa ɗan da ɗan wani abu wanda yake za a ga cewa zai ka zai ka sama kiyasin wannan kuɗin in ya so sai a je a bashi a baka babur ɗin ya so ana yi a hankali aka samu abin da ya kamata aka sai a mayar a karɓi abu sai eh, to Allah sa yin Allah ne Allah sanya alkhairi Allah sa alkhairi ta lafiya ba inda ba inda zai je eh, haka ake wannan shine aiki eh madalla da kyau Rolling. Action. ya sunanka abubakar me matsayinka a wannan fim na so gudan jini a matsayina ni ba jarumi ne babba masha Allah a fim din eh wallahi to ya kake ganin fim din yana ma daɗi Allah ya nemi daɗi sosai me fatan ka kansa fata na Allah ya saka da alkhairi masoyan mu ku kasance tare da mu a cikin kallon wannan fim din namu so gudan jini madalla yana da nishadi da faɗakantarwa madalla mun gode masu mu, ku kasance tare da mu wannan baban ka ne na fi wannan na ne to baba ya suna Suna na baba ahmed dijan lemu menene wani rol ke buga a wannan fim din mai suna ina buga rol din baban shi abdul a wannan fim mai suna so gudan jini madalla me fatan kakan fatan alkhairi a cikin wannan fim Allah ya sa wannan fim ya daukaka ya zama talk of the town

da damar da ban ba ta duk wanda nake gani ya fi dacewa da ita duk da cewa kai da mutum tuɓe ka ba amma wannan ba mana ba ce dan lamu ga Assalamu alaikum. halin yanzu gashi zamu mu fara fim mai suna gudan jini allah ba mu sa a rayuwa masha Allah